yau muna ashirin da hudu ɗan ashirin da biyar ga watan rajab shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha uku a miladi gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na bulughul maram min al ahkam na shehun malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani idan ba a manta ba dai har yanzu muna cikin kitabun nikafi kitabun النكاح yau za mu tashi babi na uku babu sadaka babin sadaki kalima as-sadaq malaman lugha suke ta fito daga siliku ma'ana as-siliku gaskiya kenan a lokacin da ko ka ambata kana da ra'ayi game da ita to ba a gane gaskiya kake sai an ce kawo ko hito ko da lokacin da aka ce haka sai ka zuke ka ga ba gaskiya haka ba amma in ka ce a gaskiya haka sai a ce to ba da abin da ka nuna cewa gaskiya kake shine sadaki duk wasu abubuwa ka sai su ba su sun ce kan haka yi da su ba a'a sada huwal muhimmu sauran abubuwa da Allah mutane suka dora maka su shi ko al'ada ko wani abu ne makamancin dai da wannan musulunci shi ya kula da abin da ya kace mu as-sadaq sadaki a luga yana da sunaye da dama sun ce yana da sunaye guda takwas kamar yadda mai mutaradifat wani littafin luga ya ambata ya ce na farko ne ana ce mai a sadaku wannan shi yi shahara daga cikin sunaye shi sannan qur'ani ya zo yana ce mai al'ajaru. al-ajaru famastamta'atun hunna ujurahunna hunna. Al'ajaru ana ce mai al'ajaru. ajaru qur'ani ya ce mai an-nihla wa atun nisaa sadaqatihinna nihla Qur'ani ya ce masa fariwa faridata min Allah wanda wanda ko dai wancan na na na miras na akwai guda da faridata wa ataitum ihdahunna eh wa kad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum alhamdulillah wannan qur'ani ya ce maka fariba Wadannan duka sun fito cikin qur'ani sadaku da nisla da fariba duk sun fito cikin qur'ani a kuma ya hito ana ce mai a hadisi kuma ya haito ana ce mai maharu wannan suna ne wanda yake shi kuma tun jahiliya tun tale tale lokacin larabci suna ce masa maharu sannan ana ce masa ibabu shi ma a cikin hadisi duk da hadisi na da rauni ya ambace ibabu za mu gani insha Allah sannan ana ce masa ukur sannan ana ce masa alaka Kalima ukur shine sadakin da za a ba budurwa wadda za ka fara gudda budurcin ta ita ce shi ne ake cin ukur amma an yi amfani da shi dai ga kowace mace kamar kalimar alaka shi ku abin da za ka ba mace na ku zamantakewa tsakanin ku tare shi yasa wani bai bace na cewa sadaqu wa maharun nasilatun farida ba'un wa ajrun thumma ukurun alaqa yace wanda sunayen abin da ake wa sadaqi a luga suna ne kawai luga ce wani kamun kila mu fara kai ne cikin littafi akwai bukatar in karanta muku wasu abubuwa kamar haka na farko dai mun yi tarihin sako ko mun faɗi ne shi abinda namiji ka ba mace nuna halacci na zamantakewa ko jin daɗi wa juna tsakanin su hukuncinsa hukuncinsa a musulunci farilla ne ba a aure sai da sadaki da sauran wasu abubuwa Allah ya ce wa atin nisa a saduqatihinna mun ji wannan aya Allah ya ce fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna faribatan annabi sallallahu ya ce mu wani izhab wal tamis walau khataman min hadid a shiga ga duk wajibi na ne wajibi na yake bai samu ba manzo Allah ya ce hal ma aka shay'un min al-qur'ani qala na'am ma in shawtu kaza fa kaza kaza kaza ambata yace izhab fa kada an kahatuka bima ma'aka min al-qur'ani ya Allah ashe dole dai ta ayi sadakin ne ko ba haka ba manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisi za mu karanta ya ce Ali ya ba faɗi ma sadaki in ko akwai abin da aka yafi cewa ya kamata a ce ya bar ma Ali ba sai ya ba sadaki ba saboda shi ya rike shi gida ne ya tashi sannan kuma faɗi diyar shi ce amma duk da haka ne ce ka ba ta wani abu a matsayin sadaki Ali bin Abi Talib ya ce ya Rasulullah ban da komai lokacin yana saurayi bai da wani abu ba sana'a yake ba wani abu ba man sallah sai ce ina surkin ka niyya ai kana da wani surke da kakasawa yace eh, ina da shi sai ka bata shi mana shi ne sadaki a sai dan sadaki kaga wani abu na da yake sananne kuma wanda Allah umurni da shi sai dai abu da ai kamata a gane ba dole na ba lokacin sadaki ko ko lokacin daura aure sai an faɗi sadakin ana iya shiru ko da an san da shi wanda suka ce malamai suka kama suna nikahu at-tafwid ana iya sadaki na cewa an daura auren wanci da wane a kan sadakin da ba ambata ba ko ko akan sadakin da za mu ambata muku gaba ko ko akan sadakin da ya kamata ko ko akan abin da suka jina da gaba ya ba bata wannan duk ana yin wannan za mu cimma hadisin sannan a sadaki idan an ka ambatai sadaki haƙƙi na na wadda za a ba sadaki ita ce matar da za a aura ba haƙƙi na na kowa ba haƙƙi na nata na na ta biyan bukatocinta da da su ba abu na wanda an ka ba ta ka sai maka sai kayan ɗaki ko ko ko a sai maka buhuwa a kai ma a'a wannan ba naka bane a'a haƙƙin ta ne wanda tana iya buƙatuwa da shi daga wasu abubuwa nata na kanta sadaki kamar za mu karanta shi kuma bai da aƙallu kuma bai da akasaru wannan shine kauli rajihi wajen malaman sunna babu inda za a kai a ce ka sadaki ya wuce kaza babu shi a sunna babu cewa kasara ki wuce kaza sai dai hadisai da shari'a musulunci hadisai da dama sun yi ishara ana sun haɗa sassauta kar a sa tsauri ha hadisai da yawa sun nuna cewa sadakin da aka yi sauki ciki ne ya fi albarka to amma game da karanci game da karanci shi ma bai da karanci duk wani an kai na sadaki yayi duk abinda an kace na kaza na kaza kauli na ko ko ra'ayi na na wasu malamai aka dangana shi ga wasu mazhabobi ala sabil misali mazhabin malikiya suna da rubu dinarin misali a ce ɗaya na dinari ko ko jirhami guda uku kamar da mazhabin ahnafu suna da jirhami shida ɗan eh, jirhami goma sai ya kai jirhami goma ashe daga nan za ka gane kenan ashe ƙayyade ba na bai ƙayyade ba tunda da na ya ƙayyade da yake fati kauli guda a yayin da a shafi da abu hanifa suma suna da wasu kalmomi duk da dai suna su ya ɗan daɗi na cewa ba a kayyade ba ko a kallo na ni amma dai in ya kai kaza fa a hasanu amma ko kasa ga haka nan yayi a yayin da malikiya sun kayyade su sun ce duk abin da bai kai rubu dinarin ba bai yi ba wala ya juzu aqallu min rubu dinarin haka aka ce ma amma dai hakikatan gaskiya babu aqallu ga sadaki kamar yadda babu akasar ga sadaki komi na iya zama sadaki matsuwar zan abu na na amfani da shi amfani ma'anawi ko hissi unhwani na gani karar kana gani ne irin dukiya ko gida ko abin hawa gashi karar kana gani ne ko kuma na ma'ana unhwani ne ma'anance ke sa kuka ce ai shi a hikin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sadaki da qur'ani unhwani na na ma'ana ko ba haka ba duk ma ba kwafi na qur'ani ko kutun gashi ce fata ba hadda ya kuma hadda ga kai ne take ko ba haka ba kaga ma'ana ce kai hasali ma an yi sadaki da musulunci gaba daya amun san auren abu farha da ummu sulaimi ko ba haka ba eh kabo da sabitin gunani almajirin anas bin malik yace ban taba gani sadaki da yayi kima yayi tsada tsada ba yace kamar sadakin ummu sulaimi da ko da da musulunci a sadaki ka san ko ya kace da nan ko wala kina nan kima a da darajar abin saboda haka kaga ashe babu wani akallu game da wannan Allah dai abin da mutane ka ambata amma dai tabbas lallai dukan musulunci ko ko dukan malam musulunci sun yi ittifaki kan ana son a yi sassarci ga sanaki duk da bai da iyaka to ana son a yi sassarci wannan kenan a mace tana iya karɓa sadakinta duka a yayin da aka yi dukuli da ita ma'ana aka tara da ita ko ko a yayin da mijinta ya kaɗaita da ita ya shiga ɗaki ko bai taka ta ba daga shi sai ita ga ƙaunin. arba'a kaulin malamai guda hudu sun ce ko da bai take ta ba in ya zai shiga daki da ita aka ruhe wanda babu wani wanda ya jimi su suka to in ta fito ya fito ta ta sadakin ta a fahimci wannan kauli na biyu shine wanda yake na da dan rauni mariki adda wannan amma malamai sun ce na da rauni don bai da dalili dalili ne dole zai koma ga wancan na cewa sai ta shekara in bai take ta ba ko da bai take ta ba ma'ana aka ɗaura mata aure tana yin giya tai ta shekara ana ce mai mata kai ana ce mata matan wane shi ko ana ce mijin wane ko ba su ga juna ba ta ci sadaki amma nan kan da rauni sai an yi da kuli ma'ana an sadu ko ko an keɓance cikin ɗaki abu na gaba wanda ka sa kuma a bata zakin ta duka shine ya mutu ko da bai zo gare ta ba inda ya yanka mata sadaki sai Allah ya sa kuma bai samu ba ta ba sai Allah ya mai cikawa sai ta an sadaki ta cikakki to duk waɗannan za magana da su gare su a cikin waɗannan hadisai sannan kila a ƙarshe sai a yi magana kan kayan shabaka wanda na ka ce ma shabaka muku nan muna ce mai lehe ko ko kayan wasaki ko ko kayan kazar irin wannan kayan banza da nan da aka yi ko ba haka ba yawwa to sai mu ga game da su to amma mu fara mu komo ga wanda muhimmanci a shari'a shine as-sadaqu abu na farko cikin sadaku ana sadaki da abu na ma'ana abu na ma'ana ga hadisi وعن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها متفق عليه ko ba haka ba kaga wannan amfani ne ko abu na na amfani dukiya ce ko kaddara ce ta ma'ana ko ba haka ba safiyatu wadda aka ce ma binti uyayyin ibn akhasam babanta shugaban bani Quraiza banu Nadir kar ku manta Yahudawan da suka da manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina suka sabbaba yaƙukan yaƙin Khandaq suka sabbaba wahalhalu ga mafi yawan musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ba an gama yaƙin Khandaq yace la yusalli yanna ahadu ahadukum al-asr illa fi bani Quraiza ko aka zo shi su aka kore su a Madina su ne suka dan tattara nasu na yasu suka cimma ƴan uwansu banu Nadir a Khaibara suka kafa daba ta addaba musulmi karshe dai a hijira na da shekara ta bakwai watan muharram shekara ta bakwai mun sallar ya yanke shawarar yaƙe su khaibara lokacin na wancan lahada ta farko suna na farko a yan garuruwa na ko ku in ce a masarauta masarauta ta sun ka haɗu kunniyar sai a ce mata khaibara kila ba zan ba ko mun gane wannan manzon sallah ya bi su dai dai dai yana yaƙa su har nasara kansu daga ciki sai an ka kama bayi da yawa wa haka mutane da yawa daga ciki an kama safiyatu radiyallahu anha lokacin nan kuma ubanta ya mutu cikin yakin mijinta ya mutu mijinta ana ce masa kenanatu ibnu abi haqiqin ko huqaiqin kenana da sunan shi ubanta kuma mun san huyayyi ibnu khattab duk wanda haka tarihi ya san shi abin da ke so in ce ga bayi din kai an tara iyakar ganinka sai bin yatul kalbi babban sahabin nan wanda mun sun ka aiki da wasiƙi wanda mun sallah sallan yace jibril na hituwa irin sura ta jibril ne yato sura mutum zo inda annabi cikin suratul jinnatul kalbi ka hituwa babban sahabi na sai zai ce ya rasulullah ka bani baiwa guda ta san wanda nake ban da ban da wata baiwa ka bani manzo Allah ka shi mai je ka cikin bayi ka ce na ce su bari ka ci guda da aka so yace ya tsaya duba sai ga safiya sai ce yake ka so don safiya malamai sun ambata cewa tana da kyau matuka cikin lokacinta kusan ba a ga iya mai kyau kamar ta ba yana ɗaukar ta ta kusa ba sun ka ciya a Allah wallah ba ka ɗaukar ta annabi an ka ajiye ta ba ka dace da ita ba uwa ubanta da duk danginta duk danginta zuriya annabawa ne zuriya annabi Musa alaihi salatu su Harun sannan kuma iyan ya sarauta mijinta masu sarki ta wato daraja gare ka gaba da baya saboda haka baka baka dace da ita ba wannan babu wanda ya dace da ita sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka tilasta samai cewa tsiya mai sheka kaka kaka an ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shi kenan ne ya batta je ka koma dauka wannan ya je sake ɗauka wata mun sallah sallan ya ce a kira ta aka kira ta mun sallah sai ce ke fi son kina son ki tsaya kamar wanda kike a cikin bayi ko ko ki mai shashe tawa bai wata nan ko ya ce yau tashi ya aure ki zan mata na ki aka daraja promotion yanzu yanzu ko ba haka ba <laughs> eh, yanzu yanzu ta ce ya rasulullahi ai Allah bai yadda mutum cikin kafirci ya mai sai musulunci ya kyamaci haka nan Allah bai ɗauka mutum ya kada shi aljanna ya bunke ce wuta ya kaso ko ba haka ba sai tsaye ta ba da kai ta ce ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nan take kuwa ya ba da sarrafa cewa a safiya ya ɗanta ta kuma ya aure ta wannan kuma ta jawo danginta albarka kamar da malaman tarihi ka wa saboda duk danginta yau da ta zanwa ta zama matar manzo sallallahu Cikin wasallam cikin ummahatul mu'minina da suka ka ce hanya ko yana wa, ummul mu'minina a wa yan uwanta da kannanta da ni da ni suna bayi da ta ita ummul mu'minina gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wata na bayi ana ta hana ka su aiki bai wa, kan haka duk wanda an ka ba baiwa cikin dangin da sai ya ɗaure ta su duk mazan yadda aka cewa ba a ga wata jawo alkhairi da al'ummar ta baka masafiya duk dangin su gaba ɗaya sabai sun kace ba su iya bautar da dangin safiya ummul mu'minina wannan kenan wannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mata yanzu ya dire ta ta shi ya wuce ya sa ta shi asalaki a shi kaga ana sadaki da duk wani abu mai umfani duk wani abu mai umfani kana iya sadaki da shi kuma wannan hadisi muttafaqun alaihi sai dai rashin sa'a mazhabin malikiya ba su umarni da wannan ko ba haka ba rashin sa'a ta ko ba haka ba ga wanda ka ce sai malikiya ko ba haka ba amma ko dan malikiya in ya ga dama yana son kai ne da rahama sai ce wanga ya inganta kuma yana aiki da shi ina fahimta amma ga maza malikiya sun haramta a aure a yan ta mace a aure ta da salaki da aure ta a ce yanci shi har salaki suka ce salakin ya tabbata in hmm, auren yayi amma sai an bada wani salaki auren yayi amma sai an bada mahawin jaridu. ko ba haka ba amma inda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ina kuma wani abu kuma gashi baro baro an kace annahu ataka safiyata ba bai nan ba waja'ala itqaha sadaka. ina wani tawi eh Allah ta mu dai wacce fa kuma dai abu ne da yake sannan na biyu ana iya sadaka da dukiya dukiya ga kai kakka an gane gata an gani dukiya mai unwani anwani hissi dukiya kudi cash gashi wana bi salama tabni abdurrahman wanda dan abdurrahman bin auf ba yawa jika da abdurrahman bin auf wanda abdurrahman bin auf na annahu qala سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله wa لا تنظر عائشة ما ترمى الله صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله sadakin manzon Allah shi nawa an ce sallallahu alaihi sassafta wajen sadaki da wannan hadisi da hadisin da muka sani na mugira da sauransu suka nuna sadaki bai da iyaka bai da karanci illa halin miji aka dibi da halin ke mata ko ba haka ba darajar mace duka magana da kuma halin miji kana da kwakwara sana'a ko baka da kana da yi ko baka da talakana cikin ya ku bayi ko ko yan first class na ko ba haka ba to an san haka ta haka na aka yi don ga shi yanzu ban muni bi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisi kuma ya tabbata ba mu ji wani game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da wani mu ji ba mu ji سألت زوج النبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه sadakin matansa sadakin sa ga matansa shi annabi sintai asharata uqiyatan uqiya goma sha biyu inda uqiya dirhami arba'in shi uqiya ɗaya to arba'in sau goma sha biyu kila an fahimta in ka ce arba'in sau goma sha biyu za ka buga kila wajen ɗari hudu da tamanin ko ɗari hudu da tamanin arba'in sau goma sha biyu ɗari hudu da tamanin wa nashan kacce da nashan to kalimar nashu zai ke ta yi shi wayo ta yi shi girma shi yawo na bai santa ba ko ba haka ba kamar yanzu ka ce ma dan yau irin yanzu ka ce ma ka ce mai ahu ko tsohon magana ko ba haka ba eh eh ka ce mai ahu ka san bai bai san ahu ba eh to kala sai ta ce a ta gari man nashu ka san abin da an nashu kala sai ce kullu la ni ce a sani ba kala nisku uqiyat rabin uqiyat dirhami nawa kenan ishirin to mun ce ukiya goma sha biyu shi a dirhami ɗari hudu da tamanin to da ishirin kaga sun san ɗari biyar ko ukiya yan eh, dirhami ɗari biyar kenan ta ce to shi aka daƙi manzo sallallahu alaihi wasallam ga mata ne gashi nan ta hada da kanta ta ce fatilka hamsatu fatilka khamsu ne ati dirhami shi a dirhami ɗari fa hada sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li azwaji shi ya sadakin mun sallah sallan ga mata ne rawahu muslim wannan sadaki shi haka kamar bai da yawa a wani bangare na da yawa amma ga irin manzon sallah sallah yana da hali yayi haka yana da yawa ga wani wanda bai kai halin manzon sallah sallah ina ne hali na kudi yana da yawa sosai kuma yana yi a wuce wannan yanzu in muka ce ni ni na aka kimanta dirhami nawa ake imanin zakka ɗari biyu ai ko ɗari biyu a jikin barin zakka to yanzu nawa sadaki ɗari biyar dirhami ɗari biyu a zakka ɗari biyar abinda ka zakka sau biyu da rabi kina kun fahimta to yanzu ma so yi converting muka muka canza shi dirhami ɗari biyu wanda aka ce da an ka canza hai da naira wajen dubu ɗari nawa suka ce dubu ɗari hudu ba ko ya yi to dubu ɗari bakwai shi sai shi ka zakka ko amsu hamsin kenan a hadda rabi kuma kenan dubu ɗari kai ga kusan kenan <laughs> eh haka sosai wajen miliyan eh miliyan na ɗaya da ɗari tara da yankai ko kusan ne miliyan biyu ka huta ko ba haka ba miliyan biyu an kai wanda ka rai kuma aisha tana ganin za a tana ganin kakkuci annabi annabi bai taɓa salati bai kai da haka ke bai da haka bai taɓa yin kakkuci wannan wanda sai muka ce cikin magana Aisha akwai abu biyu za mu haɗe ga in ka gaba da hadisan din kakkani wani tsoro sai ka ga wani hadisi ya ce kin sai ashara uqiyatan hadisin Umar ya ce uqiya goma sha biyu bai ce wa nashu ba kaga shi ma babu kure ciki daidai yake saboda ni ashe maximum abinda mun sallallahu alaihi wasallam yayi sadaki da kai ne dai ko yayi sadaki bai taɓa wuce a ukiya goma sha biyu da rashin ba amma yakan ba wata ukiya sha biyu cikin bai ƙara rashin ba sai an ka ya ƙara ma aka sha rashin don suna tsoruwa ku fahimci wannan sauran hafsa safiya a ba safiya ba hafsa mata umar ya ba ta ukiya goma sha biyu ya Umar radiyallahu anha sallallahu ya Umar radiyallahu anha ya ba ta ukiya goma sha biyu san haka Aisha ta rama tun suna gura ko sannan ta kawar da wannan sai ta fito to ai akwai wani sadaki na auren Ummu Habiba diyat Abu Sufyan waccan da aka yi hijira suka kai Habasha mijin ya rasu can mun sallah sallah ya aika bai tsare mata imaninta ya aika yana da bidarta wanda na jashi shi ya bada ita ko shi awali ko ba haka ba nawa an kai sadakin ta dirhami dubu hudu dubu hudu da zuwa dirhami ɗari biyar ɗari biyar yanzu dubu hudu kina an fahimta times wancan sau takwas ko ehe na da rani ko ehe to kaga wannan kenan in da mun ce miliyan miliyan biyu to sai ba da haka nan sau takwas ko ba haka ba <laughs> kila sai ka buga gari ga wajen miliyan goma sha shida ko ko kuma da haka wannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai suka bai da ya dace ko ba haka ba kai har da yan har da yan har da bayawa an ka aiko da abin hawa ko eh annabi ya gani bai bai musu bai ga lalle haka annabi ba in eh, wa ba da sadakin najashi ya yanka sadaki ya biya mu annabi na fahimta saboda haka daga nan sai malam suka fita cikin ashe sadaki bai da iyaka ana jibin ƙarfin mutum ko ba haka ba tun da annabi shi ka sadaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam irin lokaci ne irin ƙarfi na ibada dirhami ɗari biyar kaga su yabbai samu yau basara ke na dashi shi ya biya da kai kaga in ya bada he da nawa kaga babu illa ya dashi ko ba haka ba amma miliyan miliyan goma sha shida kaga sadakin hanya ko <laughs> to amma ni amma wani shi kuma dan kwana gona irin haka ɗaya ku yi ko ba haka ba yadda yace saboda ƙarin hali yadda da mata an ka yanke mai saraki ko sana'a bai da zamanin mun sallah sallah asali ma masallaci ya kwana amma an ka yanke mai saraki nawa an ka yanke mai dirhami ɗari da hamsin a wata waya dirhami ɗari ko imanin zakka amma sai kasa da sai zuwa wajen mun sallah sai ya rasu na jin mata annabi ya ce to madalla an yanka su an zai ke ce to masha Allah shi yasa na zo na ce ka taimake ni ka taya ni sai in biya ya ce nawa an kai sadaki ya ce jirhami a ɗari biyu ya ce ɗari biyu kamar sai mutum na hita bayan madina ya samu duki ɗaya ya ɗari biyu kawo eh haka ɗai kawai shi ke nan kai har ɗari biyu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce a cikin karatun na musulmi wala idan a cin mai insha Allah annabi sallallahu alaihi nuna cewa wanda ai bai dace ba kamar ɗayan ku dai haka ya mai ɗari biyu dina dirhami ɗari biyu kamar eh, abin da zaka zuwa bayan gari ka kwaso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wannan malamai suka dai yadda suka yi ta hukuncin cewa ashe dai yanayin mutum aka dai ina fatan mun gane wannan to masha Allah mun ce ana sadaki na ma'ana ana sadaki na kashi ana sadaki kuma na abin kuɗi kayan adda ko ba haka ba ga hadisi wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma qal lamma tazawwaja ali fatimata lokacin da ali ibn abi talib ya auri fatima ma'ana azra ya daura musu aure qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace mashi a'afiha shay'an ba ta wani abu a madadin sadaki ba ta wani abu قال ما عندي شيء رسول الله عنده ولا حق ما وش كنت يا رب يا رسول الله كاسني قال تيم الله الله يتشي فأين درعك القرآنية ina shirken ka jiya ina shirken ka kudaniya ina yake wannan da kaka yace yana nan mun sai ce ba shi nan ma ta magana dai abin da muka so kaulin mu sallah ta yace ina yake yana nan kuma kuma ya bada salati rahu abu wannan sai saboda haka kenan kaga ana sadaki da ni da kan alatu ko ba haka ko ko ce kayan kaddara fa kan alatu ba kan kaddara hatta alatu din amma cewa kan alatu na su ci abin da yawa kayan kaddara su a da a kaddara mashin keke littafi da komi ya duk abin da hakan sai in kana da shi musamman irin hakan gara dubu ishirin da biyar na yanzu ko ba haka ba ko dubu hamsin kaga kana ba da shi sadaki kuma yayi kila an fahimta Ali bin Abi Talib ya da kokari ya tashi shi wanda ya abu dawo da wannan sa'i nan zaka fada wata ul hakim hakim bai da shi ba sai ma ta toba la Allah wa haka mun fahimci wannan wannan sa hadisai guda uku mun shi su sunna muna ko ta ana sunna muna ana sadaki da komi kuma waɗanda su aka batattu za mu ƙara tafsiri can gaba malai ta wasu hadisai za mu yi ingancin su mun gaba da wannan abu na gaba cikin sadaki wa'adda sadaki mun gabatar da sadaki haƙƙin makina ba haƙƙin kai ba bale ka jira ta so kaya ta so kaza ta so kaza ta so kaza ka kawo har in ta taho gida ta ce a so kaza ko shi hida ko wani ke so ita ce wanda an kawo saraki dubu hamsin kika tambaya ta kaza ko ba haka ba ga ba haƙƙin kana ba sannan ba haƙƙin ubanta na ba amma akwai wani abu abin da muka san hadisan ga wanda kake karanta da maza mu In ya halatta uba wanda ya rikiya ya yi wahala da ita ko ubanta na cikin ta ko wani abu a dan bashi wani abu don kai tashi tun da babu hmm? ya ce tula ka sha ta ga dai ko dai wahala da ya firamare ta da sakandare tare ko ba haka ba eh, ba wai shi haka ba amma dai misali saboda haka shi so yake a bashi wani abu tun da ya kula ka san lata na amma zan ba ka a matsayin ka bayan ana haka nan ko ba haka nan kila fahimci wannan na biyu ana sharɗan ta mijin sai ya wani aiki kamar ƙasar ga da muka sani can da wani ana wani abu da aka ce gwalmo kila gani noma ka shekara bakwai kana noma gidan mata sai ka shekara bakwai ko nan kamar wajen zuru ana shekara kusan bakwai ana yi karshe ta zo za ta mutu suna karama ana hakan ko ba a yi ko kana shaɗanta wani abu ga miji sai ya mashi wannan a gaskiya malamai sun saba sosai Ahmad bin Hanbal ya tafi ya cewa ya halatta ka sharɗanta wani abu a kan miji ko a kan kuna ya ma wani aiki ko kuma ya ba ka wani abu kamun zuwa ɗaura aure wanda sai karkato da cikin salaki in ma kila don al'ada ta guda da sai ka wata ɗaurayya ko ka wata wahala kamar irin yanzu da wasu mutane sun ka azaba kawunan su na cewa sai an wa mace kayan aiki kuma uwayen za su yi mata kila an fahimta to sai ka ce to gaskiya ka san dai duwa ne duba hamsin ka ba su koyi ko ba haka ba duk duba hamsin ko kafiyar ka ci ba ba su koyi ko eh bale kaza bale kaza bale kaza saboda haka dai je ka kawo dubu ɗari ne ko ba haka ba arha ne sadaki mun jiya a bashi matsayin dubu hamsin sauran sai a mata kayan ɗaki ana cewa haka ko kana azaba wani aiki imam ahmad yace ya halatta muddin yanzu bai taɓa sadaki ka a soke shi ka a soke sadaki a madadin abin da ya dogara da shi aya wancan na tarihin annabi Musa alaihi salamu da ya tafi da wani wajen wani tsoho tsohon madayan ko ba haka ba wanda masu labarin suka ce wai shu'aibu ba shu'aibu na ba illa dai wani dacci na cikin madayan lokacin da ya aika mai yarinyar nan kusan lokacin da ya ce su kowa san labarin da suka sai daga baya turo mai ita ta ce babana yana kiran ka ya saka ma abin da kai kai muna kaza kaza karshe ce mai inni uridu an anki hataka ko ihdabna tayya hatayn ala an ta'ajurani samaniya hijaj ina son auren ma ɗayan matan ganawa ɗayan ƴaƴan ganawa guda biyu akan sharaɗin kayi min min aiki na jinga wanda ya kamata a biya ka tuban biyanka shekara nawa shekara takwas malaman tafsiri suka ce yana yiwa aikin kiyo wasu na cewa kiyo wasu na cewa noma duka da kiyo ko ba haka ba ashe kenan ka ga ya shaddanta mai zai yi mai kiyon bisa shenai shekara takwas amfanin wana sun ka ce ana gwarmu ashe kila ka gane ashe kana sa su kiyaye ma noma in ka kafa wannan sharadin ba zai da kuma fahimta wanda imam Ahmad hujja take ma mu shafi shafi'i da abu halifa su ce su babu wannan saboda ni saboda suka ce wancan shari'an man qablana shar'u man qablana mu kuma shar'u man qablana al asafi fale fale ta shari'atan lana sai annabi ya tabbatar mana ita to annabi kuma bai tabbatar mana ita ba kawai ba da labari bai zama mujarradin tabbatarwa ba ko ba haka ba sai an tabbatar da ita to wannan dai sabani kun san shi na shin shar'u man na shar'un lana ko ku a musan wannan to in ka ce a'a to sai ka soke wannan ka ce babu wani. sai ka lalaba wani imam malik sai ya dogaro ga wanga hadisi sai dai ala kullu halin hadisi ya rauni sosai amma imam malik shi ya kawo hujja na cewa ni na cewa ya halatta amma da shara'in kada ya zama al'ada wadda aka dawama da ita kada ya zan wahal da miji kada ya zan ya kada sadaki ko a ɗaya abin cikin sadaki in ya ɗaya abin cikin sadaki in ya zan ƙere ƙerenta dubu hamsin aka sadaki amma saboda sa wannan da ka yi sai an ka sassafta an ka bai da shi ishirin ko talatin saboda za a yi barar zaman can kaga an tushe ta ko to da din wannan amma da kullum halin ce muku sadakin hadisin da mai rauni na makaranta ta zuciya sannan makaranci abinda wasu malamai sun ka ambata ga shi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة قوة مشي نكحت أي أوري على صداق أكم وأنك ينكع صداق أو شبائن ko kayan kudin kudin kudin uba ko ba haka ba kudin aure wanda miji ka kawo aw ailatin ailatin kaka fashe da kaka ce aidatin ailatin daga wa'adana wa'ada ya idu ailatan duk abin da an wawi yani fi'lun wawi misali mai illa ta farko na wawu to masdari ne ala wazanin ailatun wasi'a yasau si'atan ko wa haba wa'ada ya idu ailatan alkawari ehe kan cewa kuɗin gobana au idatan ko alƙawari an kai da shi sai ya kawo to in ya kawo su an kai wannan abu kabla ismatin nikahi kama a daura aure fa huwa la cikin sadaki sadaki za dauka ce duk abin da ka ba su wa na kaya na abin da ka ba su gidan miji da sauransu duk abin da ka kashe cikin kuɗin aure wannan ita ce fatan malam Jafar yace duk abin da ka ba su wa na kai mata kayan sallah kayan lene ko kayan na gani ina so na farkon da aka aka fara aka ba su kayan kayan duk abin da aka ce musu hata da kayan ballan da aka ce wa. in dai ka ba da su lokacin da fita ta gudana tana ba suwa kana ba su an ka tabbatar ma ƙarshe kuma sai ka ruhe da sarai ko ba haka ba yace duk a fara cikin kayan aure ya kamata da ka ce kila fahimta ehe to shi na abin da ka ba su sadaki ne ke ku ne aidatu ne ta azaba ko ubanta yace a kawo ko ko za ta yi wani abu wani a taimako ko ko ko ko ni har kai yadda ka ɗauka ka ba su wa kama ɗaura aure ƙarshe dai an ka ɗaura ɗaurin aure sun shige cikin sadaki ila gani ina hadisi da rauni muka shi amma dai haka wata ce wa ma kana ba'da ismatin nikahi amma ba ɗaura aure aka azama wani abu fa huwa liman uqiyahu wanda kabba shi adda bai cikin harka aure ko ba haka in an daura aure ko wanda ya kira kai azama wani abu ko ta kira ka ta azama wani abu ko danginta ko wata ko kaninta wannan bai da alaka da aure da an ka bashi ka bashi ko na kai ko wani abu to abin da muka so mu ce ya halatta kai uba ka nemi wani abu kama a daura aure a baka ko a yi ma wata hidima ko a yi ma wani aiki ko wani abu ya halatta وأحق ما أكرم الرجل ما zama الرجل عليه أبين ده زما حالات يفسر أحق هكذا ويزما حقي نا أجرم متو أكيد duk abin da an gare ka saboda shi a girmama ko mulki ko kuɗi ko ilmi ko mi mafi haƙƙin a girmama saboda shi ibnatu wa ukhtu aw ukhtu ya tai ko yar uwa tai duk abin ya kamata a girmama ka saboda shi babu abin da ya kai ya ko ya uwa na a girmama ka saboda shi ko a yi makarinci saboda shi kila fahimta kenan a ke duk abin da ka samu na bangaren diyarka ko bangaren yar uwarka na aurenta ko aurenta ita ce ko ko ko yar uwar an ka samu wani karinci ka samu riba ya cincinta in ana da wani abu da ke zama daɗin ci ya ke zama halal shi ya ke zama halal ya ke zama daɗin ci ina fahimta hadisin ba don rauni ne ba da sai mutum ya halatta abubuwa da yawa ko ba haka ba rabu ahmad wal arba ila tirmidhi mujiba kasa sai mun karanta wannan din yana dan alaka mala yace da'ifu rawahu ahmad wa abu dawuda wan nasa'i wa ibn majah min tariq ibn jurayj al amri ibn shu'aib wa kenan bi bi sai fa wa illatu illa hadithin an anat ibn jurayj Abdurrahman ibn Zurayd ya an ana an yace an Amr ibn Shu'ayb ko ba haka ba shi ibn to ibn wa an gane kika ne ka amintacce na amana ta dalili kila fahimta idan ka ce mudallisun shi kuma ya an ana mu an ka an sa'ida an karam fi an ana to hadisin ya waye gari ba yake kenan to ana da ibn Zurayd ya cikin wanda sun ka shahara ya ta dalili to kara shaykhuna rahimahullah ya ce shekun ana nan albani ya ce ba'ifa a cikin ba'ifa ta ce silsilatul ahadith ba'ifa wa asari har sayyiku fil umma ya ce istadalla ba'dhum in ji albani ka magana nan sashin malamai sun kafa dalili fi hadal hadisi da wannan hadisi ala annahu akan cewa ya yajuzu yana halatta li waliyil mar'ati da waliyin mace an yashtarita ya sharɗanta ya rafi da kai ne ce shi za'aba. ya shaɗanta ne shai an al-mali wani abu na dukiya ce lalle ban baka ya taka amma dai sai ka bani kaza kawai abin da ka so ka ba kaga dai mai kuɗi yake mai hali gidan haya ke sai min gidan haya nan shi ka abin da kafin ni gare ka sai min gidan gidan gidan zama bai ba a ce duk gidan ni ka haihuwa ga ruka kowa gidaje ka sakwato a ce kuma ka na gidan haya ko ba haka ba sai min gidan haya ne shi ke ka gama da ni ita ko ba za ka ta daura aure eh to eh, aka dalili? yace to wa huwa inda albani yace to wannan magana law sahha da hadisin ya inganta kana dalilan zahira da ya inganta dalili karara mu ce kana da haƙƙi ka ce ma wani ya baka wani abu ya yanka ala annahu law ishtara zalika lam yakun al lahu yace to hujja in hadisin ko da inganta in ya sharɗanta haka to dukiyar ba tashi ta ba sallin mar'a kama ta ce in kamu a daura aure ko ba haka ba in kamu a daura tunda hadisin haka yace qala al-khattabi khattabi yace hada wannan yuta'awwal ana fassara shi ala ma yashtarihu al-wali akan abinda wali zai kama sharadin sa li nafsi ga kanshi yace shi za a ba siwal mahari banda farai yace shi ya kasu to wannan inda hadisi ya inganta haka za mu fassara albani ci gaba da magana ce wa kadin ta da kasiru min al-albi min al-abai yace mafiya daga cikin ubannai sun saba misal hada sharri wanga sharadi akan hujja da wanga hadisi albani yace wa ana ni kan wa in kuntu la asla al-ana ma yadullu ala tahayyini duk da dai cewa yanzu da naka wanga rubutu ban iya hasasu hararo wani hadisi ko wata hujja daga cewa ko ba ya kafa wanga sharri haramun ban hararo shi bai ban da wani hadisi ko wata annabi kai tunowa duk da haka nan walakin ni ara ina gani ra'ayi na hamu ra'ayi ne na eh sai dai mallami yace ara ka san ya jahili yace ara ko ba haka ba ara iya suna turke da harkar fahimta ta karatu ce ina gani wal ilmu inda Allah ta'ala sani daga Allah ta da Allah ya amma ina ganin annahu la yakhlu min shay'in uba ya kafa sharadi ya ce sai an bashi wani abu bi aure da iya ce kai wanda alamari akwai wani abu ciki la ya kalu bi shari in an ka ce haka karar in ce ba akwai wata barna ya haifar da wata barna shi ya kare abin da yasa yace fa kasaha hadisi ya inganta annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an turo ni don in cika makarimal akhlaq mu zan mutane masu daraja masu ɗabi'a mai kyau masu dattako don haka an ka aiko mun an ka aiko mun albani ya ce to in ku hadisin haka yake mun san shi ya ce wala azunni ban zaton musliman ana sa musulmi saliman fitra mai kaifin hankali mai kaifin tunani mai mai tarbiyya ta kwarai la yara anna da hada shar ban zaton wani musulmi mai kai hankali baya ganin baya dubin irin wannan sharadi yunafi makarin ko ba haka ba ya kore kyawun ɗabi'u ba da takuna ba uba ya ce ba ce sai an sai mai gida ko ya ce ba ce sai an kashi makka ko ya ce ba ce sai an sai mai mota ko ba haka ba ina ganin kafa shar'iyyar haka ba da takuna ba to ku annabi ya ce inna ma bu istu li utammima makarimul akhlaq <laughs> kai kun dai gana bin kamar yace kai fala ya ba zan ce haka ba wa kasiran ma yakunu sababan sababa sau da yawa irin wanga shar'i shi zai zama dalili lil mutajara bil mar'a a mai da mace sil a ana sulwa yi a kama tijara da mace ko ba haka ba wanda shi ya kawo buɗe da kofa ta mai da wasu suna sana'a suna business ko ba haka ba suna yau a dade ke hana a dade ke hana a dade ke hana in take suna sai shi SAR ana jira mai ajiyar suna wani abu ko ba haka ba eh ki huta in huta ko ba haka ba so da yawa sai mai shi ta yace tijara kawai eh ila an yi hazal awu awwaliyu uban ko wani ya ki ya nace sai ya samu riba bi sharɗin aw bi sharɗin awfai ya samu sharɗi wanda ke cika ko da wani ya ce mai to ba ba matsala in Allah so sunan kai daga cikin umra ko ba haka ba to kaga ya dan ji iko? to gobe in wani ya ce ai ba ba shekara to shi kenan wancan ta walwale ko ba haka ba shi ce in ba ita ne bashi shi gon ya bashi garantin shekara duk har shekara hudu su kare da tiyata tun da yana sama ko to shekara hudu an kai ta zarce takwas kaga ba sai ya ce to wakila wani aka koma ba eh wal hafdul akbar ya ce sai ya samu rabo ba. wa illa in ko bai samu haka ba a adalaha ya kawai sai ki mata ki mata aure Allah ku ya ce wala ta'adu hunna ko ba haka ba sai adalu kullum an ka to ya harare ka ga yan takalmin ka tuwan ka sai ce ina da miji sai da mata da miji haka da yake ce ma ya yi sauki gare ka ko ba haka ba eh eh in ka ce karfin binci ko ya to an ki sai faɗa yi binci ko ba haka ba ce ka kare ta haiga cizo ka bagara kare ta shi jike ne samu ma inda babu da shi wa hada Allah ya ce to irin da yawan da ko da irin wanga illa la ya sai halatta na hayar qur'ani an tun qur'ani ya hana ni adal ilalu kuma hada ilalu ba to ni aka kawo ilalu kwadayi na jiran wani abu shi ya kawo ilalu to in mun ka ce kuma mu buɗe wancan bari ya halatta mutum ya kafa shar'i ko ba ya kafa a yi mai wani abu to zai ko kawo a yi ilalu ko to qur'ani kuma ya halashi sannan kuma ba da ba da tijantaka na ba kuma musulunci da tijantaka an ka sai ciki ne bu'istu li utammima makarimul akhlaqi saboda haka malai ya ce wanga hadisi dai duk da bai inganta ba to kuma dai alhamdulillah bai inganta ba shi a saukin abin ina jin lokaci kare ne وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وأنه كنت سابو ذا مشكا to masha Allah bar mutane, tsaya da wani hukunci da shiga kula da fadi an kuri karatun mai tsaya amma ya hankali yau insha sha? alhamdulillah masha Allah barakallah ah, insha Allah nan zamu dakata karatun wannan sati din muna roko Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya bashi lada ta karantarwa karatun nan da ake ta zuba mana ta Allah ya sa ya zama sanadin shigan mu aljanna baki ɗaya. duk da yake yace karatu bai tahiya to ai haka shine tahiyar karatu ko menene wa mutane bayani daki daki su fahimci me ake dahi Allah ya saka da alkhairi muna da tambayoyi kamar haka ba wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah malam masu nafila su dubi uzurin mutane wani za ga ya fara wajen da mai kamara zai gyara kayansa wani wajen kofa sai malam ya jire shi ya gama da Allah malam eh, to wannan dai an je abin da yake magana akai eh kusan wannan ba tambaya bace sai dai akwai mai munasaba da irin wannan ita ma yan uwa guda biyu suka tare ni waje cewa wai idan mutane suka zo wannan sallah da ake tahiyatul masjid shin sai mutum ya shigo nan cikin masallaci zai yi ta ko ko ko nan haraban masallaci ko daga can waje duk inda ya samu kansa dole sai ya yi saboda suka ce sun samu akwai wani malami da ya yi fatawa wurin wani karatu da suka yi cewa sai in mutum ya shigo cikin masallaci zai yi tahiyatul masjid in yana waje ba zai yi ba to shine suka ce da Allah suna so a dan warkan musu da wato wannan din tahiyatul masjidi ana yin ta ne saboda sunanta da an kafa tahiyatul masjidi duk inda aka ce masjid na ake tahiyya ma'ana ba sai ka shigo cikin ƙwaryan masallaci ba ko da haraban masallaci yanzu inda wa jama'a suke banda inda muke cikin filin a wajen nan duk gaba ɗaya masallaci na to ya halatta a yi nafila nan ba ya halatta ba an ba da umarni mashru' mustahab na ayi salatul nafil ala ai sai sama malamai suka kawo istisna saboda hadisi ya tabbata annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba sun kace ba a nafila mu haƙun idi kila an fahimta akwai idi ko ka sai fili na da baba na saboda ni saboda wurin sallah na masjiduna amma su sun kace ba a yi ni ajin da sun kace ba ai ba dun ba yana masjidu ba kila an fahimta ba dun ba ai nan ba kawai an samu ba a samu nasi annabi yayi yi na ran idi ba kila fahimta abin da kaso in ce muku duk inda an kace masallaci nan ne malamai suka rinjayar da ana nafila wannan kenan malamai suna ta maganu game da hakan amma wannan shine kauli rajin insha Allah eh, masu kashe suka ce an zo da kashe sabo kashi na biyu kitabun nikahi balumtu wannan yake cewa eh, Allah ya kara malam ikhlasi da tsoron Allah malam yana tambaya kamar haka shin wai ya ake zaman jasutul istiraha dan naga wasu da yatsunsu suke zama kuma ni sani na saman kafar hagu ake zaunawa kamar zamar raka'a biyu sannan kuma ina ne ake yin kabbara idan an zauna ne ko idan an tashi tsaye ne don na ga wasu kabbara biyu suke yi idan sun yi jalsa ɗin kuma idan suka tashi tsaye su sake kabbara to ni sani na kana iya yin kabbara kana zaune ko bayan ka tashi ko ka yi doguwar kabbara daga zaune har ka miƙe tsaye kamar yadda imamun nawawi ko imamu suyudi ɗayansu ya yi bayani da allah malam a ƙara mini bayani ko akwai wasu bayanai ka san ƙaramin sani kukumi ne allah ya samu dace da sunna amin ya addu'a mai daɗi kwarai da gaske allah ya samu dace da sunna a hakikanin gaskiya jalsatul istiraha wa ya faɗi farko haka aka yinta ana zama ne ga kawa hagu a kashe ta dama ba a iqa'u mun sa akwai iqa'u ko kuma iqa'u kala juna a sani akwai mashru' akwai manhiyu anhu yawa to iqa'u mashru' halatna ana yi ne yaushe baina sajadataini kai sajada ta daya ka taso to ya halatta ka iqa'u ko ka iftirashu anan kamun ka koma to amma jalsatul istiraha sifa guda gari shine za al iftirashu shine zama bisa kawa hagu a kai ta dama ina fatan mu fahimta wannan ba a yin tawarruku ba a yin kyawu a nan jalsa sosai ake jalsatu al iftirashu da muna da ikya'u muna da iftirashu muna da tawarruku to iftirashu ake yi gami ga jalsatul istiraha mun fahimci wannan abu na biyu ina ne ake kabbara Sau dan dai malam ya zo da wasu abubuwa da dama ya ce a sani ne ana kabbara in za a taso ko bayan an taso ko ka ja doguwa ko ba haka ba wannan bid'a na sosai jan doguwa bari mu faɗi nan in kara na na cewa haka nan bid'a ce kuma ban musu imam an ya faɗi haka lalle tabbas ya faɗi haka a sharhin muslim ya faɗi haka a al ya faɗi haka a majmu'u amma sun mai saman raddi kan haka sayudi shi ma ya faɗi haka sun bai san masa raji a haka kar ka yi mamaki sun tafi na akan mazabin shafi'iyya ba mazabin ahalul hadisi ba amma hadisi ya tabbata hadisai guda biyu ingantattu gudan bukhari da musu suka rawaito shi imam abu hurairah ya rawaito shi ce mun sallah sallan ya kasance yukabbiru hina yaqumu wa yukabbiru hina yarka'u wa yukabbiru hina kaza hina hina hina ko ba haka ba alhamdulillah da muna fassara kala biyu cewa ni cewa hina lokacin za ka fara tasowa sai kai kabbara sannan ni sannan hina yana nuna ana cikin abin ko lokacin za ka kana tahiya kana kabbar ko to wannan zai baka sifa daya ko sifa biyu ko dai ka miƙe da kabbara da tahiyar ko ba haka ba kaga dole ka ja kabbara ko ko ka faro tare kana kabbara kana miƙewa amma kai kabbara daidai in ta kare ta kare nan amma ka ci gaba da miƙewa kila fahimta to duk waɗannan kilahuma khada'un kila fahimta saboda ni saboda hadisi ingantacce ya tabbata a cikin sirrin hadisi as-sahiha wa sha'un min fawaidiha hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yana kabbara yace idza arada an yakuma ويكبر إذا أراد أن يركع إذا أراد wannan da shi albani ya fassara ya ce to saboda haka sai mu ɗauki wanga mu fassara hadisin abu huraira sai mu ce lokacin da za a kabbara lokacin da za ka fara abin amma kana iya gamawa tun kamun ka duka kana iya gamawa tun kamun ka tashi ma'ana abin da ka nusa in ce zan yi ruku'i ina cewa Allahu akbar sai na gama sai in yi ruku'i in ce sami Allahu liman hamidau ina fara tasowa ina tahowa da sami Allah amma ba dole sai na gama tsayi ga gama ta ba sai in gama ta wani ka gama ta ina in zan ta sujuda sai in ce Allahu akbar sai na gama sannan in kai sujuda babu lahi in ce Allahu akbar in duka amma ka in ja kabbara in yi tawala take ga ka'idar karatun sannan gama ta in gama ta sai in ci gaba da tahiya kila an fahimta la'alla kila wani hadisi ka sun ya curanye mai da wannan fatawar Shi ne manzo sallallahu alaihi a wajen kabbara harama yana da sifa uku yakan yi kabbara kamun ya daga hannu yakan yi kabbara tare da daga hannu yakan daga hannu sa ne kabbara ko ba haka ba to na dai mun ka samu wannan kina fahimta ko kai kamun aiki ko kai lokacin aikin ko kai bayan aikin daga hannu aka magana amma duka in ba nan ba za ka yi kabbara kamun ka fara aikin to babu layi ka kan duka kare kabbara ɗin ka dan fara aikin na ka tahi amma ka gama kabbara ba sai ka tahi ba ba sai ka gama aikin ba ina ba tan fahimci wannan lalle sai ya faɗi cewa ana ja sai an kai man kure na dot hadisan dai malam albani ya tara su kila yurajihu sai su hadisi sahiha na biyu mujallad na biyu an bata haka na insha Allah Allah samu gani a wannan yake cewa menene hukuncin mutumin da yake jagorantar sallar tahajjud amma bai yi hadda qur'ani ba sai yana bude qur'ani yana karantawa ina ga mun taba sai abin da illa ka sani da ka da qur'ani shi yake amma babu da akwai sallah insha Allah wannan yake cewa akarmakallahu da Allah ina son ka yi min karin bayani akan wannan bayani da wani malami yayi muna a wurin karatun bulugul muram cewa duka hadisan da ke magana akan qablu duka suna da illa don haka hadisan sadalu sune ingantattu kuma sadalu shine abin hadisin abinda hadisan suka suka inganta ga sunna akai amma malam nayi masa inkari cewa hadisan su sune ingantattu shi kuma ya karanta mana hadisin Abu Humaidi As-Sa'idi wanda yake cikin Bulugul Muram sai nace wannan hadisin baya karantar da sadulu to yana nuhin da yana so a dan yi bayani akan haka da ya zo bayan karatun mu mun wuce sadulu tuntuni ko tun shekara ɗaya ko biyu da sun kawo duk tun muna kitabu salati kuma wannan abin wato kar ku huda mana ta kofa ta yin raddi ko ba haka ba wani ya yi karatu can ka kwaso shi ba ko ta dazu ban so ma in ba da amsar ta ba illa dai na faɗi ban son wani a ce ka yi karatu can ya ce kaza ka ce to sai a ta ya muce mana karatu amma dai mu mun san kabdu ko daru doka hannu aza shi ne sunna tabbatatta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko masosu ko ba gan kai ko na kure ko na kure ko maudu'i babu hadisin sadaka ko maudu'i hakikanin gaskiya Abin da mutane ka yi ko ko masu hujjar sadalu mu ba su hakkin su ganin su kai cikin hadisai akwai wasu dalilai da kasa ai sadalu amma dukkan sun ittifaki babu hadisi guda annabi ya ce ai sadalu ko annabi ya sadalu ko sahabbai sun yi sadalu ko sun ce ai sadalu ko tabi'i sun yi sadalu ko sun ce ayi ko mazahibul arba'a ko sun ce ayi babu shi kina fahimta kawai a dan dalilin kamar wannan hadisin Sahal bin Sa'id Sa'id yace shine a hujjat duk wanda zai baka hujja sada shine a hujjat ni ashi. shi annabi wani annabi na zaune wani ya shiga masallaci ya yi sallah ya zo ya ce assalamu alaikum manzo Allah wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli shine ko ma kai sallah ba kai sallah ba yace saki baram baram ya dawo wa assalamu alaikum ce ko ma kai sallah ba kai ba har uku yace to wallahi wallazi ba'athaka bil haqqi la usna ghayraha na rance da Allah wanda ai kuka da gaskiya bai iya wadda ta hawa ba wadda kaggana haka ne iya Allah sai ya ce mai to dakata idan ka zuwa sallah kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai abin ya bashi sifar sallah hujja anan wai cikin annabi sai da ya bashi sifar raka guda ya bashi sai annabi ya ce mai summa fa'al fi salatika kulliha kaga da an kai maraka ga to haka duk salloli kai sai suka ce to ai ciki annabi ya ce mai ka rike hannu ba shi a hujja. wadda ita a hujjar su ɗari bisa ɗari ita hujja bai ce ka riƙe hannu ba wadda mun ta amsa game da wadda matsala ko eh an ta ba da amsa in ma mun ka ce mu yi wota irin mai cewa haka duk wota ta sai mu ce ciki annabi ce iniya ba ciki annabi ce ita hiya ba ciki annabi ce sallame ba in ma ka bi zahirin haka sai mu ce annabi cewa kai ka sallah haka mutu Zumba a sallar sha sun maf'al fi salatika kullaha babu inda annabi ya ce in ka kai kaza tsaya ka ce assalamu alaikum bai ce mai haka ba ko ba haka ba saboda haka ai rashin ambaton abu a wani hadisi kilo guda ba shi ka nuna babu shi ba in dai ana son adalci kai abinda adalci sai a kara ɗaya duka to annabi bai ce cikin asalin sa'id ba ko to ya ce cikin hadisin wa'idu ya ce cikin hadisin maliku bin tsawairi ya ce cikin hadisin wani ya ce cikin hadisin wani to sai ka ce ba ka yadda duk ƙarya suka kai hasali ma gashi duk ittifaqin musulmin duk duniya ko ba haka ba sai muku ta mahaukaci ya sun ce duk sun yi ittifaki sun niyya niyya sun ce wajibi ta dan kowa take dan kowa ce mazhaba ko dan shi a yace niyyatun wajiba to shar'un ta sul ibarati ko ba haka ba niyya ba su da hadisi sai inna mala malu bin niyyati shi da hadisin niyya in kana da wani kawo muna ashe na hadisi guda bai sa a hujja ba in ya za ya zan duk hujja kowa niyya shar'i ta kowa wajibi inna mala malu hadisi guda na hadisin garibin ma ko ba haka ba hanyoyi ɗaiɗai gare zuwa wajen mutum hudu jeri wannan shi ne ina jin wannan amma ai hakuri dama ba mu sun raddi sannan kuma ba haka mun ka biyo karatun ba amma dai ta gaskiya dole a faɗe ta ko ba haka ba an sha min tambaye game da haka nan a ce ko hadisi guda ko ni amma zan ce albishirin ku muna karatun muwatta imam malik malik da kai da ya buɗe babi باب الوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة shi da kai ne buɗe babi ko ba haka ba to ku bari mu zo ko ba haka ba in mun ka zo sai mu ji ya harka take wannan wannan tabbas za mu ci in Allah ya tsaita mu rayuwar mu kai can insha Allah sannan kuma in kana da wata hujja ta ana sagalu ko ba a riko ka taho da ita ranan ko ba mu muqabala ranan muna yi shikenan insha <laughs> Eh, wanda yake cewa malami ne nake da mata sai na ce zan ƙara aure sai ta azaba la'i ta ce sai dai in sake ta ni ko na ce sai dai in za ta biya ni sadaki na shin malam yana halitta in karbi sadaki na ko kuwa to ni dai ban ban ba a kashe aure ko ba haka ba <laughs> ko ai yi ku dai lallaba wata barazana ɗaya ta kawai eh dama barazanan mata an saba da haka nan dan lallaba sai kai wani style kana iya zuwa wajen da cije su malam kabiru masu mata uku hudu su baka shawara insha Allah wannan yake cewa ala gafarta malam shin hadisin mu na farko ba hususiya bane na annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadda al'ummarsa sannan idan hadda al'ummarsa to ko malikiya sun faɗi dalilin su na rashin halacci a ƙarshe ce Allah ka yi musu rahama da mu baki ɗaya amin Allah ka musu rahama gaba ɗaya sun faɗi dalilin su dalilin su cewa sun kai wa da kacce khususiya ce ko ba haka ba shi sun kace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma kafa kulan jumhuru gaba ɗaya sun ce ba khususiya ce ba don baka ganin abu ibada mista an ka aiko annabi don ya yi shi ne ka ka'ida annabi ya taho duniya don ya yi yayi ku yi ko ya karanta sheku ko wannan shi ai kawa annabi ba abin yayi shi ɗaya more ba ko ba haka ba suka ce asali ga duk ayyukan annabi ya yana don akwai kwaye shi asali to in akwai guda wanda shi iyar da shi ko wani wanda shi iyar da shi to dalili ka sauka ya ce shi iyar da shi dalilin ko qur'ani ko hadisi shi da kai ne ai lokacin da ya ce mace na iya bada kanta ga annabi ba tare da saraki babu komi wam ini wala ta in wahabat lam nafsaha lin nabi in arada nabi ni? an yastankiha sai ce mi khalisatan laka kaga qur'ani ya kwadi yace sai kai fa to haka na to sai ka kawo mana dalilin da aka ce wancan sai annabi dai wannan kuma magana ita ai tifakin dun malamai ba a takhassut ba a ce ma abu khususiyya sai da dalili dalili ita kame da abu khususiyya dalili kuma ba ra'ayin mutum ka ce ni na ce khususiyya ta ba Hmm. Eh? Naam. Ihim. Eh, Zawajnaka. Ihim. Hmm. Hmm. Me ciki? Na auren wa? Eh, a ciki? eh to akwai hususiya wani wani in wani in wani suke mata ba aurenta yanzu in ɗauki yaro a kyautatawa duk ɗauki yaro ban haɗa komi da shi ba Yake ya zo gidana ya zauna ya zauna gidana ka kace gidan marayu ka ɗauko da yaro ka kawo gidanka ya zauna ka sa shi firamuni ka sa sakandare ya yi jami'a ka aure mata wata wata ki abin gitta suka raba ka aurenta <laughs> ba khususiya ta ba wannan ba khususiya ta ba wannan ko idda o oh, ko ka azu zamanin kai falan ma kada zaidu min hawa daran ran da ya sake taran na annabi ya ce shigo gida shi ka ne a khususiya ha ai ta idda aka baka Allah ta idda ina jin babu khususiya ciki ba sai ko ka karanta ni eh amma kina babu khususiya ko kuma bai bayyana garan bani yanzu amma dai ban jin akwai khususiya cikin abin eh wancan dai khususiya yanzu kana hita sai wata mata ta tare ka ta ce ta baka kanta da Allah kai ta gidanka ka ce ya ba faɗa mu kowa ko ta ce a ba mu komi ita ta yahi ka faɗa mu komi ko liman ka faɗa mu ko ba haka ba to annabi da yadda wannan kila ka fahimta khususi ala kulli halin mu ba wannan wannan khususiyar da suka ce bata tabbata ba kessa malamai duk sun ka aji wannan Allah ya samu ga. tambayar mu ta karshe kuma yana dan kira ga masu rubuta tambayoyi da Allah su rika tsayawa su natsu su rubuta zakkiya kuma a rubuto ga abin kwarai akwai wani ya ɗauko ya da rabin wagama sai ya rubuto dan micici ko ganin shi bane sai na ce a mai san mai abin shi wannan na ƙarshe yake cewa akramakallahu da Allah yana son ya san cewa wai gaskiya ne cewa dukkan annabi yana da ƙarfin mutum maji ƙarfi arba'in sai na karanta hadisin zan dauko hadisin in karanta insha Allah kawai albani ya ambaci hadisin amma hada ma in sai sahiha ko da'ifa in ma aka sai mu karanta sai mu je da yake da kai ne insha Allah to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk